Ƙididdiga ya nuna cewar kimanin mutane miliyan 47 ne suke ba haya a filin Allah ta'ala, al'amarin da ya sa Najeriya ce ƙasa ta biyu a duk duniya wurin wannan matsala. kamar yadda ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu ke shaida min kai kanka ka sani kana yawo a titi kullum za ga mutane kawai sai mutum ya ajiye mota da mota shi ma ya sai ya sauke mota ya koma gefe ɗaya ya kwabe wando da rana tsaka kuwa yana kallon shi yana ba haya a titi masana sun abin da an yi kididdiga mutum miliyan arba'in da bakwai a najeriya suke wannan mummunar ɗabi'a a india mutum wajen miliyan ɗari biyar ne suke amma da prime minister inda ya tashi ya ce to shi ya ɗau ya dauni a shekara hudu zai zai zai zai daina wannan abu yanzu kashi 95 <clears throat> ko 97 cikin 100 da mutanen indiya sun daina ba haya a titi mutane sun yi ban dakuna sun fi miliyan 80 a kasar to idan miliyan 500 za a iya hana su ba haya a shekara hudu mu da muke da mutum a miliyan 47 mai zai hana mu mami indiya sun dauki alkawarin cewa daga watan goma na bana an daina ba haya a titi a indiya idan suka daina najeriya ita ce za ta zama ƙasa ta ɗaya a duniya duk duniya ba inda ake ba haya kamar najeriya shawo kan al'amarin yanzu najeriya ta ce za ta yi koyi da ƙasar indiya kamar yadda ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussaini adamu ke shaida min kwanan nan na tura kwararru daga ma'aikatata da wakilan jihohi suka je indiya suka gano yadda suka yi tsare-tsaren su so za mu koyi da wannan yanzu haka alamis za mu haɗu da mutanen da suka dawo mu duba mu gani don an kawo mu rahoto na duba akan tsare-tsaren da za mu tsara kwaikwayon indiya amma yadda zai dace da da yanayinmu. iya yanzu ƙananan hukumomi guda goma kacal cikin 774 su ne za ka je ka tara ba a bahaya eh, a titi a cikin tsarin da muka kamfen din da muke ta yi shine muka ga cewa in aka tafi haka ta abin yana tafiya hawainiya kwararre kan sha'anin muhalli dr husaini hassan na ganin hakan mai yiwuwa ne za a yi tiki na faɗartarwa na musamman kamar yadda na gaya ma har da tsoratarwa tsoratarwa nan da za a yi kuma shi ne, dole ne a nuna wa mutane illan yin kashi ko kuma fitsari a waje abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki zai yi. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.